the uh, answer ah. Mu ma a talabijin muka ga zaman da kwamitin ɗaya na majalisar dattawa yi wanda ya gayyaci shugaban majalisar Bukola Saraki don yin bayani kan motar da muka kama. In kuwa da an gayyaci mu da mun bayyana mun kuma yi bayani filla-filla. Jami'in labarun hukumar hana fasakwabre ta Najeriya Joseph Atta ke amsa tambayar dalilin da ya sanya shugaba ko wani jami'in hukumar bai bayyana gaban kwamitin majalisar dattawan ba don yin bayani kan motar nan kirar Range Rover ta alfarma da aka rawaito hukumar ta kama a Lagos tun watan Janairu da ake zargin shugaban majalisar dattawan Bukola Sarake shigo da ita ba tare da biyan harajin custom ta hanyar da ta dace ba. Da ya dace harajin ta ya tashi kan naira miliyan saba'in da hudu. We are duty bound to answer the invitation of the uh, respected Senate. Joseph Atta ya ce duk bayanin da majalisar mai daraja take bukata kan wannan mota suna shirye su bayyana don ba da bahasi. An invite ne? Ba gayyace ku ba gaba ɗaya. To ina ban sani ko akwai wani invitation ba. An yi ce mu za a zo mu za a zo mu ya fi wato a ta wannan da ya nuna in an gayyaci hukumar custom za ta bayyana gaban majalisa ta yi bayani kan wannan motar? Ina so ba ma motar ba ko ta ko wani abu. Yanzu a tuna zaman kwamitin ɗaya na majalisar dattawan shugaban majalisar Bukola Saraki ya bayyana inda ya musanta odar wannan motar ta alfarma. I don't know anything about the importation. I didn't appoint any clearing agent or anything like that. Like most of the vehicles that are here sun ban yi odar wannan motar ko sanya wani jami'in fito ya shigo min da mota ba. Yawanci motocin wannan majalisa ba za ka san yi odar su ba sai an kawo su, in ji Saraki, da ke nuna motar mallakar majalisar dattawa ce da kuma kowane shugaban majalisar ka iya aiki da ita. I think it's a great day for democracy for me to come as a president and say, come before you on this kind of and, and answer these questions. But I think na bayyana gaban kwamitin nan ne don mutunta darajar majalisa da ya dace mu kare ta don ita ce bambancin mulkin soja da na farar hula. Ana sa ran talatar makon gobe shugaban hukumar custom ko wani jami'i zai bayyana gaban kwamitin majalisar don karin haske kan wannan mota ta alfarma mai sulke. Mutane na ci gaba da muhawara kan cewa matsa lamba ga shugaban hukumar ta custom sai ya sanya kayan sarki da kuma kira gare shi ya murabus ya sanya shugaban majalisar bayyana gaban kwamitin kwamitin don nuna cewa shi mai mutunta doka ne. Shin koya za ta wanye tsakanin hukumar ta kwastam da 'yan majalisa ta dattawa yayin da kowane bangare ke dagewa cewa shi ke da gaskiya lokaci ne zai nuna. nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.